Karfe biyar da minti talatin a nan ya mai sashen Hausa na studio Kalangu ya ma gabatar da labarai. Masu sauraro Asmana shi nake muku lalemar habin a cikin wannan shiri na yau Laraba 29 ga watan Juye na 2020. A cikin shirin za ku yi cewa yau ne cikar shekaru 29 da suma babban taron muhawara na ƙasa a Nijar wato Conference National. Za mu shi darussan da aka samu daga wannan muhawara ta tarihi tare da masaniyar ilimin kimiyyar siyasa. Yau a nan mai cibiyar 'yan sanda mai yaƙi da miyagun ƙwayoyi ta gabatarwa manema labarai mambobin wani babban gungun safarar miyagun ƙwayoyin akwai ƙarin bayani. ɗaruruwan 'yan gudun hijira 'yan burkina faso sun iso a gundumar bankilare jihar tilibiri farfen gundumar na ɗauke da ƙarin bayani a rahoton musamman na wannan shiri yau 29 ga watan juye na 2020 cikar shekaru 29 kenan da buɗe babban taron muhawara na ƙasa wato conference national a niger wani abin tarihi da ya kai ga girka cikakken mulkin demokradiyya a ƙasar shekaru 29 bayan wato a baya kowane darasi aka samu daga wannan babban zaman taro da buga tambarin siyasar nijar ga amsa ta bakin dr elizabeth sharif masaniyar ilimin kimiyyar siyasa a zantawarta da muktar hamadu lalle an samu ci gaba don da in kuna tune an yi zaɓe wajen ha 28 cikin wannan ƙasa tunda aka fara wannan harka ta demokrasi mun samu zaɓe ha goma sha tara wanda lalle ha ƙasashen waje sun taɓa ma Nijar don da abubuwan da aka yi a cikinsu ya zama to abun a zo a gani kuma abun a zo a koya to bantun wa'annan abubuwa da aka samu yau ga yancin magana cikin ƙasa har yanzu akwai a da yawa da ya kamata a yi kenan akwai ci gaba amma kuma har yanzu akwai kalubale da yawa wanda ya kamata mu haɗa kai dan dai a samu a ga bayan su in muna so demokrasi ta yi gaba dole sai mun gane ma juna sai mun yarda da ƙasar mu duka ya kamata a zamna tare a yi tunani tare tunani mai ginawa ba tunani mai rushewa ba albarkacin cikar shekaru biyu da zaben sarkin kanto na arewa a jihar duso. yau 29 ga watan juye dukkan masu garuruwa da shugabannin gunguna na gundumar dogon duci sun haɗu wuri ɗaya domin samun waye kai da bayani akan matsalolin da ake fuskanta yanzu haka matsalolin musamman su ne na tsaro rikicin gonaki na kiwon lafiya auren yara kanana da kuma 'ya'ya mata da ke barin karatu dambashi mai zama mai kula da ci gaban karkara a fadar sarkin kanton ɗin arewa ya yi karin haske a zantawar shi da abdulaziz dayuma Masu garuruwa wakilan sarki ne, wakilan hukumar bariki ne, kuma su ne suka fi kusanci da al'umma suna ganin kamar basa da wani hurumi. To taron da muka yau muna son ne mu kawo wa masu garuruwa ƙarfin gwiwa da masaniya, mu tattauna da su kan lamuran da ke wakana suna da babban yauni na girkin sasantawa. Akwai matsaloli hauni da dama ya waje ba a waye musu kai kuma a ce musu su jajirce akwai batun aurata yara ƙanana 'yan mata da ba su kai aure ba da ake cirewa daga makaranta akwai hanyoyin bariki da basu da masaniya a kansu babban magatakardar fada ya ba su masaniya da mahimmancin takardu da dama da ake aiko musu. Cibiyar 'yan sanda mai yaƙi da miyagun ƙwayoyi ta kama mutane bakwai kilo 245 na cannabis moto ɗaya da kuma kuɗaɗe sama da miliyan biyu. Hakan ta faru ne a yayin da suka bankaɗo wani gungun mutane da ke safarar miyagun ƙwayoyi cikin ƙasashe a ran Asabar a nan Yamai. A yau cibiyar 'yan sandar mai suna Actrice ta gabatar wa manema labarai mambobin wannan gungu. Nana ashatu Usman Bako ta sashen sadarwa na hukumar 'yan sanda ta ƙasa ta yi wa Tarnan Fudai Ahmed da ƙarin haske. Ma'aikatan da ke bincike a kan kwayoyi sun ɗorawa kilo 245 na kanabis hannu a ranar subdu da ta gabata a anguwar da ake kira zone industrial a cikin wata mota babba mai lambar ƙasar waje da ta fito daga wani gari. kwayar an lullube ta ne wanda ba ta gano ba wanda za a yi tsammanin jikin motar ce domin rufe idon bincike na jami'an tsaro kan hanya. Mutane da aka kama hannu dumu-dumu 'yan ƙasar Nijar uku ne, hudu kuma 'yan kasar waje an kuma ɗora hannu akan mota biyu moto ɗaya da kuma kuɗaɗen da suka kai kimanin miliyan biyu da dubu biyu da hamsin da hudu da dala ɗari da hamsin na sefa ma'aikatar da ke bincike akan kwayoyi tana mika kiranta zuwa ga al'umma na kawo nasu goyon baya ga jami'an tsaro miliyan 60 na euro kwatankwacin miliyar 39.4 na sefa su ne adadin kudaden da ma'aikatar gaba ta kasar faransa afd za ta zuba wa kasar niger a ne aka rataba hannu kan yarjejeniyoyi guda uku na ba da waɗannan kudade a nan yamai kamar yadda jaridar le sahel mai fitowa duka rana ta wallafa a yau yarjejeniya ta farko ta jibanci ayyukan proje mai suna bunƙasa kiwo da manufar karfafa juriya a fannin kiwo dangance da matsalolin yanayi yarjejeniya ta biyu ta kumshi karfafa hukumomi a fannin inganta wadatar cimaka a nijar sannan ta karshe wato ta uku ta tallafi ce ga kasafin kuɗi da ya tashi miliyan hudu da digo shida na iro domin tallafawa wajen aiwatar da ayyukan shirin tattalin arziki da kuɗaɗe da kuma sake farfado da dubarun ajiyar cimaka na opvn in shi majiyar A cikin labarinmu da suka gabata mun kawo muku zancen annobar cutar dabbobi da ke ɓanna wajen ƙananan dabbobi a ƙaramar hukumar karkarar fulatari da ke jihar Difa. na Daraktan ma'aikatar kiwo a gundumar ruwa ya bayyana cewa wata ƙwayar cuta da ake kira sharbon bacteridian ce ke ummal a ba'isar wannan banna sannan kuma an ɗauki dukkan matakai domin fuskantar wannan ciwo. Dr. Kacalu Mai Dodo ya yi wa Nafisa Adamu ƙarin bayani ta wayar tarho. dala zone nord particularly a yankin arewaci musamman a wannan shekara an samu fari ƙasa ta saisaye tun ruwan farko tsiron ciyawa sun fito amma dabbobi sun tattaka su sannan an lura da mutuwar dabbobi da muka tafi muka bincika sai muka gano gawayi ne mai sinadarin guba kai tsaye muka fara yin shoshawa mace-macen sun rage akwai yankunan da suka samu ruwan sama dukansu dai irin yanayi ɗaya ya bulla a wajensu kamar arewacin yalbeli yankin gangalo yal kori wan sharma cututtuka suka haddasa mace-mace ga dabbobi a ruwan farko a wannan shekara da yake dabbobin suna da yunwa sai abin ya yi tasiri an haramta ma duk wani mutum ya yi kiwon dabbobi cikin yamai babban birnin kasa sai fa idan ya killace dabbobin nasa kamar yadda wani kudurin hukumomin da'irar yamai na ran goma ga watan wato goma ga watan uku na ya tanada duk wanda ya saba wannan kuduri zai biya tare da jika goma sha biyar a matsayin sa da mai dabbobin sannan da jika uku na kananan dabbobi da kuma jika biyar na mayan dabbobi shugaban 'yan sanda na kananan hukumomi na da'irar yamai ya wato ya bayyana cewa za a ɗauki matakai domin ganin an mutunta wannan doka sumana idrisa ya yi wa maryama gello ƙarin haske Akwai da yawan jama'a da yau ba su gane ba an hana kiyo a cikin birnin mai sai dai a yi shi a killace a cikin gidaje. Kafin fitar wannan matakin da muka ɗauka masu manyan dabbobi suna biyan jika-jika ne masu ƙananan dabbobi suna biyan 140 sannan gashi kuma an ƙara tarar mun tsananta a ɓangaren hukumar da'irar yamai muna da tawaga da ke zagayawa a cikin birnin ya mai. gurin mu shine a yau ganin duka da'irorin yamai su kasance kowane yana da ma'aikatan faransa da za su ci gaba da wannan aiki domin dakatar da wannan al'amari na tambelen dabbobi da suke yawo a cikin birnin a ran juma'a 31 ga watan jiya ne za a gudanar da salar layya a nijar wakiliyar mu ta gaya a jihar doso ta zagaya a kasuwar dabbobi ta bela a kasashen wato a ƙarshen makon da ya gabata inda ta gano cewar akwai raguna sosai amma ra'ayoyin masaya ya bambanta rahoton ramatu isa wanke a gaya ana ci gaba da gudanar da shirye-shiryen shagulgulan sallah babba a kasuwan bela dai farashin ragunguna ne sun ka sauka idan har aka kwatanta shi da shekarar da ta gabata a cewar 'yan kasuwa rufewan bododin dai saboda cutar coronavirus ita ce ummal aba'isin arhan da raguna suka yi alhaji adamu wani dan kasuwa yau kasuwancin namu yanzu ya rage saboda liƙe furancar da an kai kashi-kashi don gaskiya a da raguna suna yi muna tsada sosai amma kan liƙe furancar raguna ba su kuɗi kamar yadda ake nuna a cikin cikin kasuwanni kuma ra'ayoyin mutane ne sun ka bambanta inda a cewar Suleiman wani magidanci lallai raguna sun yi arha sosai to sai dai daga nashi bangare Usman shi ma wani magidanci ya ce har yanzu ragunan suna da kuɗi a cikin kasuwa. ga shekarar da ita ke san ta taho da raganta kaɗan saboda ba a daɗe da a kwashe su a rinka wuce da su ba. Kowane ya samu nan da yana zai tsayi da su. Kaga ba wuce za a kai ba saboda babu hanya. Sannan shi yasa sun ka zo a hankali hankali. Batun raguna lalle tana ƙasa tana dabo saboda lalle su masu saidawa suna ganin suna ga saidawa arha. amma kuma babu kuɗi kai ni ban ma sa kaina cikin masu layya ba saboda kuɗin nawa ba su cika ba na je neman ragon jika hamsin na rasa to kenan ina arha duk da matsalar rashin kuɗin da ake fuskanta dai magidanta da dama ne ke kokarin ganin sun samu rago domin sallace wannan ranar ta sallar layya

mutum 127 sun warke daga cutar yayin da 69 suka riga mu gidan gaskiya sannan kuma 36 na jinya a cewar ma'aikatar lafiya a jiya a cikin mutane 175 da aka yi wa gwajin cutar a nijar ba ɗaya da aka gano ya kamu da wannan cuta a cewar sanarwar ta ma'aikatar kiwon lafiya barka dan uwa kana lafiya lafiya kalau na gode wa allah ya kake a gaskiya layin bai da kyau Ni ko ina jin ka sosai. A harkoki suna tafiya daidai. Magana harkoki dai ai sai a hankali. Ka san kawo nan nawa ya dawo daga balagoro kuma da alamu bai da lafiya. Ya kai ka gano haka? Yana tari kuma yana zafin jiki sannan kuma yana da matsalar lumfashi. Waɗannan duka alamomi ne da nake gani tattare da shi. Ɗan uwa ga wannan shawara da zan baka. Kar ka fita daga gidanka kar ka ba wasu dama su zo gidanka ga kira lamba goma sha biyar nan take jami'an kiwon lafiya za su zo su binciki lafiyar duk iyalin kawunka dan uwana kar ka yi sakaci ka keɓance kawunka sannan kuma ka nemi takunkumi domin ya rufe hancinsa da bakinsa. Haba da duka waɗannan abubuwa. Akwai wata ƙwayar cuta da ta haddabi duniya wadda bata bar kowa ba wato cutar coronavirus. Subhanallahi yanayi ya kasance da na ajiye wayana zan sanar da dukkanin iyalina sannan kuma in kira lambar goma sha biyar. Abu na ƙarshe kuma kar ka manta da dukkan mutanen da suka yi ma'amala da shi. Na gode malam da wannan taimako naka. zan bi dukkanin waɗannan shawarwari da ka bani kuma zan sanar da makusantana. Wannan saƙo ne na Studio Kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa. Yanzu kuma sai rahoton namu na musamman daga 19 zuwa 20 ga watan Juye na 2020 gundumar Bankilare a jihar Tilibiri ta karbi 'yan gudun hijira 146 maza da mata da kuma yara ƙanana da suka fito daga ƙasar Burkina Faso sanadiyar barazanar ta'addanci. Firfen Bankilare Barmini Kaboye ya yi wa Yusufu Ilewa ta ƙarin bayani. Yanayin tsaro tsakanin kasashe uku na Sahel musamman Burkina Faso, Mali da Nijar abin ya taɓarɓare a yayin da a ɓangaren ƙasar Nijar sun girka waɗansu dabarun tunkarar wannan matsalar tsaro haɗin gwiwa da al'umma. Barmini Kaboy shine prefet ɗin gundumar Bankilare da ƙarin haske. Sa'ar ita ce haɗin kai na al'umma na zaran da sun ga wanda ba su yarda da shi ba cikinsu ko kuma wani shige da fice na wani ɗan ta'adda tsakanin su ko gaye shi kuma al'umma tana yin haka har ma ta taimaka wajen farauta 'yan fashi da makami. Yanayin tsaro a ɓangaren makwabtanmu ya sanya da yawan iyalai sun baro gidajensu zuwa bankilare ko su waye waɗannan 'yan gudun hijira kuma yaya adadin yawansu sai mu saurari barmini kaboy yau da kusan wata guda da goruwar yan malala yankin arewaci ya tsaya katse baki ɗaya da jihar al'ummar mu da ke bangaren arewacin goruwar an raba su da mu da ke bangaren kudanci wannan ya kawo wannan ta'addanci ya mamaye rabin gunga gam gundumar uh, markwai a burkina faso sun zo sun ba su wa'adi domin tambayar su da su fice mutane sun ji tsoro sun yi tunanin fadawa sarkin bankilare sun tambaya mai martaba gaskiya muna fuskantar barazana rayuwarmu har ma da dabbobin mu muna roƙonku da ku ba mu mafaka kafin mu gani mun kafa tsari nan take mun je a bangaren kan iyaka wanda ke shigowa ana bincike shi maza da mata da da muka karba ba su da makamai su ne iyalai talatin tara yara 76 da mata 37 da muka karba a tsawon kwanaki biyu kuma a yanzu haka suna cikin equal eh, center. Yana da kyau a karbe su amma yaya ake cuɗaya waɗannan 'yan gudun hijira tare da al'ummar gari. Barmini Kaboy. La première stratégie Dubara ta farko shine ba su wani sansani inda za su zauna kuma nan cikin sa idon Sahel wurin da muka zaɓa na da tazarar kimanin kilomita 400. Za mu kafa wata tashar sa ido nan wurin mai ruwa biyu da za ta kula da wannan al'umma. Madalla ƙarshen shirin labarin kenan a huta lafiya.